Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. muhawarar studio kalangu assalamu alaikum jama'a masu sauraron studio kalangu barkamu da rahaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na muhawara studio kalangu gada kumanta da muhawara studio kalangu dandali ne inda muke gaito kwararru da muke tattauna da su kan batutuwa da dama masu muhimmanci wanda suke shafar al'umma a ɗauki misalin siyasa tattalin arziki zamantakewar al'umma muhalli kiwon lafiya da da dai sauransu. Kada ku ta studio Kalangu kuna samun shirye-shiryenta tare da kyakkyawar hulɗa da take da tare da gidajen rediyo da ke sassa daban-daban na wannan ƙasa tamu inda gidajen rediyo ɗaya ne suke watsa waɗannan shirye-shirye na studio Kalangu kai tsaye a yankunan Nijar guda takwas. Kamar yadda muka saba a yau ma studio Kalangu ta ɗauko wani maudu'i mai mahimmancin gaske wanda ya rata kan yadda ake shigar da yara ƙanana a cikin yaƙe-yaƙe ce matsala ce ko kuma wani ƙalubale ne kuma kuma yaya za a kawar da wannan matsala ta shigar da yara a cikin yaƙe-yaƙe. A cewar Wikipedia, 'yancin yara wani sashe ne na 'yancin ɗan adam wanda yake ba da kariya ta musamman ga yara a matsayinsu na ɗan adam. Waɗannan wato hanya ta kare yara na aiki da wasu dokoki da ƙudurori na ƙasa da ƙasa masu muhimmancin gaske mai na saba da kare yara ta SAIDA e e, wato wadda aka sa hannu kanta a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya na ranar 20 ga watan Nuwamban shekarar 1989 duka a cewar rumbun shafin Wikipedia wato wannan yarjejeniya na aiki a cikin yawancin ƙasashe mambobi na Majalisar Ɗinkin Duniya kuma wannan yarjejeniya tana shigar da wasu sabbin ƙudurori wanda suke ba da muhimmanci ga kare yaro a matsayin wato wata yarjejeniya ta ƙasa da ƙasa wadda kuma take aiki tare da wasu dokokin shari'a domin kare yara da kuma 'yancin nasu amfani da yara a cikin yaƙe-yaƙe na ɗaya daga cikin mummunan aiki wanda ake sa yara ƙanana wanda kuma yake tauye dokoki na 'yancin ɗan adam kuma wanda ya kasance mummunan wato laifi na yaƙi yarjejeniya mai lamba ɗari biyu ta ƙungiyar oit e na shata ɗaukar yara ko tilasta musu a ɗauke su a cikin yaƙe-yaƙe wannan bai dace ba shine mummunan aiki na aikin yara domin tattauna wannan maudu maudu'i a yau ina tare da madan azara wato tsofar magajin garin gundumar agadas wadda za ta kasance tare da mu a kan layi madan azara ko kuna jin mu eh lallai ina jin ku haka kuma muna tare da malam zakare ibrahim sakataren dindindin na kungiyar nan ta kungiyoyin fararen hula da ke fafutuka domin kare ƙananan yara da mata ta konid sannan kuma a nan ɗakin magana ina tare da sara salau mamba ta ƙungiyar da ke kare yara da kuma mutuncin nasu a cikin wannan ƙasa ta ta nijar kafin mu soma gadan-gadan ni ne malaman ma'ada da ke jagorantar wannan muhawara. To da bari in koma da ku a can agadas madan azara sai ku gabatar da sunan ku da matsayin ku. Ni sunana Hajiya Azara wadda an kai sani da suna Hajiya Alitan. Mm. President ce ta jaha ta kungiyar da ake cema, Association de Family Nigerian la Lager mm. da ke kokowa saboda a shimfida kwanciyar hankali. To madala. Ni ce President Regional. To sai ku kasance tare da mu. Eh, to Malam Zakari ku ba mu sunan ku da matsayin ku. Suna na zakar ibrahim ni ne eh, sakataren dindindin mhm. na haɗin kai na eh, ƙungiyoyi masu zaman kansu ONG da association wanda ke kokowa domin tabbatar da haƙoƙin yara a niger Na'am. konit. Idan an ka kawo zancen wato shigar da yara cikin harkokin yaƙi a cikin duniya mi za ku cewa. Wannan abu ne wanda ke faruwa cikin ƙasashe da dama cikin duniya. musamman nan nahiyar Afirka kuma in ka ɗauka ma da ƙasar mu ta Nijar da makwabtanta misali eh, Nijeriya tun lokacin barkewar yakin nan na yan boko haram eh lalle tabbas ne idan aka yi la'akari ana lura cewa akwai yara wanda ake sawa cikin wannan kashe-kashe da halbe-halbe da ake yi hmm. wannan kuma abu ne wanda ya saba ma dokoki na duniya wanda ke magana bisa haƙoƙin yara misali in kun ka ɗoka eh, akwai babba doka ta duniya wadda ke magana bisa haƙoƙin yara ake ce ma cda eh, kuma a nan nahiyar mu ta afirka akwai babbar doka wadda ake ce ma eh, sharta african ille duwa ille birnin da lafan don ku duwa waɗannan dokoki ne ta sa musu hannu kuma cikin dokokin nan an hana a yi amfani da yara hanyar yaƙi eh, duk da haka nan har da ma a nan nishar cikin dokokinmu na ƙasanmu ma wannan abu an hana shi wannan bai hana ba eh, wasu mutane suna amfani da yara cikin yaƙi yaƙi misali mun ka ɗauka boko haram hmm. inda ake koya ma yara bugun bindiga kuma ake sa cikin ta'addanci wannan ya zamo tauye haƙƙin waɗannan yara ne kuma yana kawo eh, babban illa ga waɗannan yara saboda eh, irin wannan abu da suka yi eh, zai lalata musu eh, makomarsu ta gobe kuma zai kawo tashi hankali sosai wajen sauran yara saboda mm. haka Eh, abu ne wanda mai ne sosai kuma eh, a nan Nijar an ɗauki matakai da dama domin hana wannan cikin wayannan matakai eh. akwai babba a doka wadda ake ce ma code penal wadda ta yi magana bisa irin wannan aiki cewa duk wanda an kama da lehin ya yi unhwani da yara cikin mhm. harkar yaƙi to lalle doka za ta haushi sannan kuma idan ka ɗauka an yi wani lokaci da aka samu wasu yara tare da 'yan boko haram aka kawo su gaban alkali mai shari'a eh. to lokacin da aka yi wannan shari'a an kawo zancen cewa idan aka yi la'akari da dokokin da Nijar ta sa ma hannu na kasashen waje masu magana bisa haƙoƙin yara bai kamata ba Eh, yaro a tura shi gidan yari to aka tauka muhawara bisa wannan eh, abin da aka samu yanzu eh, matakin da aka ɗauka to su shine cewa waɗannan yara sai a yi bincike mai zuhi a gani kowa daidai lihin da ya yi to ba yadda za a yi dole sai ya ci gidan kaso amma an wanda kuma lihin nashi ana iya misali a yi mai irin mutalala ba gidan kaso za a kai shi ba. sai a yi mai irin mutalala kuma sai an wani da wannan zaman da zai cikin irin mutalala koya mishi aikin hannu to an samu yaran da lalle su dole sai za ka kyale su gidan yari tunda bincike ya nuna cewa sun aikata abubuwan da ba su kamata ba kuma da hankalin su kuma sun yi ba su ɗaya eh, ba su biyu ba amma ba su da yawa mai yawan eh. mai yawan an yi musu rangwame an tura su eh, cikin gidan ramun jalala kuma aka koya musu aikin hannu sauran sun ida an ba su kayan aiki sun koma cikin rayuwa ta yau da kullum saura hmm. kuma Eh, suna nan har yanzu cikin wannan eh, gidajen da aka keɓe musu a nan yamai inda ake musu irin talala. Eh, to mana zakari shin mi ma ke tura waɗannan yara cikin waɗannan ƙungiyoyi masu makamai? eh to lalle bincike wanda muka yi ya nuna cewa abin da ke haddasa sa yara cikin irin waɗannan gan ayyuka na farko akwai talauci da rashin aikin yi na su sabin tashi Mm. Inda an yi la'akari cewa a can jihar Difa misali, su 'yan Boko Haram kin suka nuna masu sabin tashi kuɗi ko kuma a ba mutum moto ko a ba shi dai wani abu mai tsada mm. sai a ce zo ya shiga cikin wannan ta'addancin mm. akwai kuma wa'anda kuma e, jahilci ne isa su faɗa cikin wannan e, mugun ayyuka saboda me jahilci idan aka ɗauka eh, masu boko haram ƙin nan masu yakin boko haram suna nuna musu cewa kama wannan yakin za su yi jihadi ne idan su za su shiga aljanna saboda <laughs> jahilci su kuma saboda jahilci sai su bi wannan yan ta'adda su je su yi ta aikin da bai kamata ba na'am eh, akwai kuma wani abu kuma ke haddasa haka nan. Wani lokaci kuma idan ya samari suka zama suna cikin wani bangare na Nijar wanda babu eh, kama aiki-aiki na gwamnati na ci gaba. Mm-hmm. Kun gane suka zamo kama sun samu kansu kama an yi watsi da su ba a kula da su. Hmm. To wannan yana iya sa cikin wannan mugun tunanin cewa wato an juya musu baya eh, eh, ba a kula da su ba wani tsari da kawo musu domin su wani samu rayuwa da cigaba gaba su gyaru to wannan kuma yana iya jewa cikin wannan eh, lana hanya ta ta'addanci sai ya zamo kama wani fansa ne gare su zuwa ga mahukumanta. Hmm. eh don ba a kula da su ba ba a basu su hakokin su ba e to ina fahimce ka ah, malam zakari kenan waɗannan ƙungiyoyi ko kuma mutanen da ke ɗaukar yara suna sa su cikin irin waɗannan ƙungiyoyi kuma suna ba su makamai shin mi doka ta tanada domin irin waɗannan mutane a rika hukunta su yadda ya kamata to kamar yadda ni gaya maka idan muka ɗauka cikin dokoki na ƙasashen waje wajen Nijar ta sama hannu dokoki sun kai goma ma wajen Nijar ta sama hannu wanda ke eh, hani akan unhwani da yara cikin eh, hanyoyin ta'addanci ko ya ke ko abin da bai kamata ba mm. kuma a nan ma gida ma dokokinmu na Nijar su sun yi hani akan wannan saboda haka in muka doka eh, doka wadda ake ce ma code penal su da code de shagir penal kuma da laluwa suna tarbiyyar person sun ba da hanya idan aka samu irin wannan mutane a kame su a kai su gaba alkali idan an kai su gaba alkali to za a aza musu eh, hukunci mai tsanani wanda za a yi musu su ɗan mu gidan kaso na shekaru da shekaru kuma za su biya magudan kuɗi eh, eh, maimakon wannan aiki a sha da suka To shi ita wannan matsala ta shigar da yara cikin yaƙe-yaƙe shin a nan gaba eh, kana ganin akwai makomar cewa yara za a kare su da musamman wannan ƙasashe na Afirka? lallai akwai bukata ta maza maza cewa a ɗauki matakin da ya kamata a ɗauka domin a kiyaye yara samari da sabin tashi haɗawa cikin wannan mugunya hanya. E, cikin irin hanyoyin da ya kamata a ɗoka akwai misali eh, a riƙa waye musu kai ana musu horo bisa zaman lafiya da lumana kuma duk lokacin da mutum ka samu kanka cikin wani hali na tauye haƙƙinka ko kuma na wani hali na eh, rashin samun biyan bukata kakkabi hanyoyi na kashe-kashe ko na ƙarhi musguna a a ka bi hanyoyi wanda doka ta shimka domin ka samu bikin haƙoƙin nan naka mm. kuma yana ya kamata kuma eh, a tsarwa gidan eh, eh, makarantun ne in wannan jihohi misali na tilbir da na jifa tun da yanzu nan ne abin ya yi kamari kuma ya kamata a tsarwa sawun ma su sabin tashi aikin yi mm. kuma ya kamata ya an kaɗo kafin na addini kuma nan ma malamai su tsaya su ɗarmi domin wajen waye mutane kai cewa ba hadi ne ba ka ɗauki mataki ka je eh, ka kai ma uwanka musulmi hari wannan samsam ba shahadi ba ne wannan rishin fahimta ne kuma jahilci ne. To an san da shigar da yara ƙanana cikin yaƙe-yaƙe babban laihi ne kuma mummunan laihi a duniya. Wani kira kake da ga waɗannan ƙungiyoyi ko kuma ga shugabannin ƙasashe wajen kare yara da 'yancin yara? To na dai na farko ina shi gwamnati. kasumanta cewa Nijar mafi yawan al'ummar Nijar samari ne. Saboda haka ya kamata a mai da hankali kuma a ɗauki matakan da ya kamata domin wa'annan eh, tsarin tashi su samu karatu nagari su samu aikin yi kuma a riƙa hiddo Eh, tsare-tsare na waye musu kai a gidan lakol ko kuma wanda ba su zuwa ikol kin ana tara su wani ana waye musu kai ana kuma jan su kuma ya kamata kungiyoyi su kuma masu zaman kansu onishe da proje su ma su kawo mu kuma taimako wajen waye masabin eh, tashi kai mm-hmm. ya musu horo da kuma koya musu aikin hannu da taimaka musu domin samu aikin da su ciyar da kansu kuma su taimaka ma iyayensu. Sannan kuma in mun ka ɗauka wajen abin da shafi sarkan gargajiya da malamai da kuma duk masu faɗa a shi su ma ya kamata eh, su mai da hankalin su wajen samarin nan a farfaɗo da eh, irin taro da ake yi wanda ake ce ma dialogue intergenerational domin ana jan hankalin samari ana kwatanta musu ana aza su bisa hanyar ta gari kuma ana ba shawarwari na gari a nuna musu cewa an san da zaman su kuma an ba su matsayin su insha Allah idan aka bi wannan hanyoyi ina tsammanin eh, za a tunkari wannan al'amari nagode malam zakari ibrahim Allah ya saka da alheri amin ni ma nagode bari in dawo a nan daki magana malama sara sai ku gabatar da sunanku da matsayinku nagode mama ni sunana sara salo kuma ni charge de program ce a kungiyar reprodev niger mai kula da harkokin yara da kuma ta'addanci da tun dai mai kamacin dai da harkan kula da mutane ne. To na gode. Madan Azara shin idan aka ɗauko batun shigar da yara a cikin yaƙe-yaƙe me za ku iya cewa? To mu abin da muka iya cewa guda ne shi ne dai sa yara cikin harkar yaƙe-yaƙe abu ne wanda shike bai dace ba sam bai mm. dace ba. Bai kamata ba yaro a ce an sa shi cikin irin wa'annan harkoki. Duk abin da bai kamata bai kamata ba a ce an sa yaro tunda yaro ba a cikin hankalin shi bai isa inda zai zai doka abin eh, gan kan shi ba. Mm. Ya san abin da eh, ya san ciwon kan shi sosai mhm. yaro cikin yarinta abu da yawa yana yin shi ba cikin ba jikin ya gane ki abu ne wanda baya da kyau haka eh to da Allah wannan abubuwa ne wanda shike ya kamata a ce an kiyaye su na'am su ce akwai dokoki da sun kiyaye su mm. eh. kamar waɗannan dokoki alal misali eh kafin je ga wannan tambaya ina so in ci ya yanayin yara kanana a cikin wannan yanki naku na Agadas to mu nan yankin namu na Agadas lalle yara akwai abubuwa da dama waɗanda shike ba mu jin dadin su ka gani dai yanzu akwai shaye-shaye da yara suke yi wannan ba abu bane tun tun da ka shiga shaye shaye ka shiga cikin hankalin ka ina ana iya akai ka ma cikin wannan harkoki inda adda kai shiga cikin hankula mm-hmm. akwai wannan shaye shaye akwai abubuwa da dama wa'anda shike yara suna yin su kuma kun san da cewa a agadas na ga muna da frontier da bibi muna da frontier da wurare da yawa inda adda kai rashin kwanciyar hankali mm. kenan yaro ya sha wani abu an fita shi cikin hankalin shi yana iya yi abu da yawa ana iya akai shi inda ba a so ana iya a yi utilization shi abu da yawa ya yi shi ba cikin ra'ayin shi bane ba cikin hankalin shi bane tun da ya fita cikin hankalin shi mm. wannan abun shine lemu ya ce yana cin mana tuwo a kwarya to yanzu kuma kwanan ga ana dai wani abu dan shi ma dai na kwashe kwashen yara ana kai su wani wuri nan dai ba inda ake kai su ba shi ma akwai yara waɗanda ake kaiwa wajen Algeria wata a ce a fitar da su cikin ƙasar mu ta Niger a hmm. kai su cikin wata ƙasa can kuma an sun gaje abubuwan da suke ba su wato ba bane na masu kyau wanda za su taimaka ma makomar yara ba su taimaka ba ba su mm. taimaka ba makomai yara yara da ban sun shiga wannan hali kuma yaro ya riga ya lalace mm. ya riga ya shiga wata hanya can da ba ya shiga da abin da ba a so indiya mace ce indiya na inda namiji ne duka da wannan abubuwa gaskiya tsakani da Allah suna nan suna suna afkuwa mm. sosai mako suke abkuwa muna ta kokowa da su ana mace mace yara wasu a ba su makai inda za su za su iya kamar aljeri kinan kakin su su suna mutuwa akwai lokacin da kowa ya sani sun mutu ga hanya kuma an sun kashe can a sa su wani bara a sa su wani eh, indiya mace ce a sa ta wani aiki na lalaka. don mu yaran mu na Nijar muna so ya diba a gani yadda za a yi wannan abubuwan duka a abin gan. To madan Azara ina so in tambaye ku an san da ita wannan matsala ta yara ƙanana musamman ma a ƙasashen mu na Afirka eh, ta fi jan hankali idan aka kwatanta da sauran ƙasashen duniya. To eh, a ganin ku me ke kawo wannan matsala to? To mun sai mu gani mun ka diba mun ka gani abin da ke kawo ta shi dai yawancin shi dai eh, wani dai akwai rashin dangana kuma akwai talauci kuma akwai jahilci. Madan Azara kun taɓa a wanda kuka ce Eh, eh, wato eh, jahilci da talauci wato waɗannan abubuwa biyu ina ganin su ne ummal uba isar waɗannan matsaloli na shigar da yara cikin yaƙe-yaƙen da waɗannan yaƙe-yaƙe da ba su shahe su ba ko. to lalle dai kai akwai jahilci akwai talauci tun da wa'ansu ka gani abubuwan da ake gaya musu daban ne wa'ansu kuma dole ne su tafi tun da kana da ka ba ta da baban ka bai da kai da kanka ba ka da sai kuma kana gani ya kamata ake ka rayu kana da kana da yankin ma ka rayu to ba ka da wani aiki kenan wani aiki an ka kawo maka shi ko min lalaka aikin nan sai ka gani ya shi maka zaman banza an tuka mu dai ga an tatkin da mun kai da control control kin da mun kai inda ni kan kai ina ba ni yarda da ake mini talauci ke sa wani abu tunda sai in duba an gani in dai babu jahilci talauci ka shi Allah ke kawo shi idan mutum sai ya fito dangana shi ne in yayi ko aiki da ta talauci na zai wuce to aikin ne babu shi kuma tsakani da Allah nan da ya agada babu aikin ne yara suna nan suna ta abin gaskiya gaskiya ana tafiya da su kuma an su din kun kai kun gadi ba yi mafi yawan yara da ake zuwa da su ne mu kan kan mu kan kun je mu mun samu muna ta bisa ga wannan muna ta ta sensibilisation muna ta abin ga kulwar da fata cikin nasu muna ta mu ce muna nema a rage wannan abin. Eh, madan Azara za mu dawo kan gundarin wannan eh, muhawara ku tsakan layi eh, to madan Sara wannan kungiya ku kun ce tana ta yadda ayyuka na kare yara da kuma dai hana yara shiga yaƙe-yaƙe da dai sauransu da bauta ma. Ku ba mu dan takamaimai ayyukan da kuke yi. Da farkon dai bari dan ɗan fassara kaɗan da a gane. Mhm. Mu na farkon muna akwai wanda muke ce ma dose takardodin mm. na orphelin mm, marayu kenan mm-hmm. muke kula da su wanda uba ya mutu ko uwa wanda ko bai da dai komi mm. kun ga wannan bangaren ma yana sa yara su san ke lalle akwai waɗanda suke iya kula da su kenan ba za su shiga cikin wannan harkokin na yaƙe-yaƙe ba yanzu dai har bamu taɓa zuwa dai garin harkan tashin hankali ba inda yara suka tunda kun san kungiya har take shiga cikin wannan har ilfokyo ta zama wata kungiya da kowa yana kama mata kowa yana bayan musamman ma gwamnati gwamnatin da kanshi eh kuma kama na gasken ba na kananan ba wato kasashen eh, yaki aka ce masu hannu da shuni Yawwa kasashen yaki aka ce mm. kenan ba kasa don ka tai ka huddo rijiya ne kwana wannan ba abu ne kawai abin da mu yanzu muka fara yi muka saba yi kawai dai kula da marayu ne mm, muka fara yi mai dai muna <laughs> biskan hanya dai mu ta cikin kasashen yaki mm. eh to a matsayin ke na wannan mamba ta wannan kungiya idan ka ce yara ana sa su cikin eh, shiga ana shigar da su cikin yaki yaki a wasu lokuta mun ga abubuwan da suka rika faruwa a yakin Rwanda inda ake ganin yara eh, sannan a Afirka ta tsakiya ana ganin yara da makamai suna shiga yaki a matsayin ke ta mabata irin wannan kungiya kuke ganin me yasa ake sa yara cikin irin waɗannan ayyuka na yaki yaki Ka san mama matsala biyu ne hmm. yara da suke da makamai. Guda ita ce yara da suke shiga kamar yadda hajiya ta ce talauci jahilci waɗansu kuma kamar in ka mini hmm. ni ma ya kamata in nemi hanyar da zan maka kenan in suka ga yan uwansu yara suna ciki su da kansu ke kai kansu ba ma hiyan kwato su ba mm. sai diferan da waɗanda ake ɗauka ana kai wani wannan kuma tarati ne wannan kasuwanci ne mm. kun gane daban ne shi kuma yanzu akwai misali waɗansu garuruwa kamar yanzu uganda yanda kake kuɗin da kake su ɗauka kana sai kashi mm. kana shine hopri in bindiga karama a kat karan set in uganda ko wata kenya sauran garuruwa akwai inda yara ma ake ɗauka ana kaiwa cikin gurfa wannan ba ma oh. ƙungiyar Eh, wato ko kuma ah, ta gwamnati eh, oh. akwai cikin mm. ka'idodin su mm. kamar su ake cewa su Cuba Estados Unidos Guatemala Bangladesh Ruwan mm. duk waɗannan garuruwan sai ga yan kai ɗauka ake yara da shi ma ka'idan ta ce ilfoki a san wane ne ake ce ma yaro yaro a nan da ka'ida ta eh, babban wurare na sun zini ta faɗi yaro shine wanda bai kai shekara goma sha takwas ba wato shine shine yaro su kuma ɗauka suke akwai garuruwan da ko sun ɗabbaka wannan ka'ida sai ga sun ɗauki yara sun kai su suna ba su makamai don su mm. suna yaki kuma bai yi ba Na'am. Eto eh, yanzu kina ganin ita wannan matsala matsala ce wadda ta kamata ta ɗauki hankalin al'umma ko ƙasashe? Ina ce ƙasashe gaba ɗaya tunda ko ina akwai ta. Ko inda ka'idodin da suka wuto don a ce mu bi su don a kula da yara fiye da inda ake kula da su yanzu su in ma can garin su akwai su. Na'am. Eto eh, mu kara shaida masu sauraron mu cewa eh, dubayan yara ne samari da 'yan mata ake suke cin a cikin yaƙe-yaƙe na mayya wato waɗanda suke da ƙasa da A shekaru goma sha takwas kuma a cikin kusan ƙasashe goma sha bakwai na duniya wanda yawanci waɗannan ƙasashe na nahiyar Afirka wasu kuma ana amfani da su wajen shiga yakin kai tsaye wasu kuma ana tilasta su ta da wasu ayyuka da suka hada da yin abinci ɗaukar kayayyaki e, kasancewa masu aika sako ko kuma 'yan leƙen asiri wasu yaran ana sace su wasu yaran kuma ana ɗaukar su da ƙarhi kuma da ƙashin kansu ne suke e, zuwa wajen shiga waɗannan yaƙe-yaƙe wani lokacin domin domin su kare kansu ko kuma wani lokacin domin su mai da ramuwar gayya amma duk da haka wato masana na ganin cewa waɗannan yara ba san halin da suke sa kansu ba idan suka shiga cikin waɗannan yaƙe-yaƙe wani bi rashin fahimta ce ta waɗannan shiga yaƙe-yaƙen wasu kuma wannan matsala takan iya kasancewa ta dalili ƙasar Nijar dai na cikin ƙasashen da wato wannan matsala ba ta shafa ba kai tsaye amma kuma dalilin hare-haren Boko Haram da wasu ƙungiyoyi masu makamai da ke nasu ayyuka a yankin Sahel ana ana ganin cewa akwai fargaba na ganin cewa waɗannan ƙungiyoyi eh, akwai wuya su girmama waɗannan dokoki na ƙasa da ƙasa na kare yara. Nijar dai tana ƙoƙari ta kare kanta amma wannan matsala ka iya shafar yara idan ba ɗauki matakai ba. Barin dawo ga Reko Madan Azara da kuke kai tsaye a can Agadas. Ya kuke ganin a wannan ƙasa mu ta Nijar idan ka dubi matsalar hare-haren Boko Haram da kuma yadda wato ƙungiyoyin ta'addanci suke ƙoƙarin kama yara lalle wannan kuma wata haraka ce kuma daban wanda shi ke ba a san kan gadon ta ba ta haraka game da hare-haren boko haram dai ana ta yin su to abu ne da shi ke mu sai mu ce Allah ubangiji ya kawo saukin shi mm. amma wajen yara kuma ita kuma gwamnati da masu hannu da suni. ya zama to yaran nan kasu samu ma dama a kai su cikin wannan haraka. Mm. shi ne nan zan komowa bisa zancen da mun kai na a samu a yi okipekin yara wato a ba su ayyukan yi a ba su ayyukan yi yaro da inda a da aikin da za a yi in yana cikin hankalin shi kwance yi ko ta raka ba wata tira an samu chance a rage sahiyar yara can wani da su tsakani da Allah abin da ke kai su nema ne in tana da abin da zaka yi kenan ba ka taya nema wurin da shi ke kasan ko ka kashe ni ko a kashe ka mhm. kenan nan wajen a ba da kokari wajen yaran nan a samo musu abin yi a sa su a tura su cikin aikace aikace kuma a ci gaba da waye ma uwaye kai a baye ma yaran da kansu kai hmm. wa kai kin nan shi ma abu ne wanda shike zai jayo hankalin mutane su san abin da suke ciki wannan wa kai kuma a sa kungiyoyi su yi shi kungiyoyin addinin musulunci su yi shi kungiyoyin mata su yi shi kowa da kowa duk wanda ya kamata ya sa hannun shi sai ya sa hannun shi mu a nan ga lige muna aiki muna aiki da observatoire religieux muna aiki inda shi ke akwai duka kowane addini yana ci kawo nashi bakin kokari mu kuma mata uwaye kakanni mu ma da shi ke mu ne ya kamata masu shawarar biyan mu aiki na zami na waye ma mutane kai za mu gama da addini da kungiyoyin addini observatoire religieux duka kowane addinai ma hmm. da mata da matasa eto eh, madan azara an san da wato matsalar yaƙe-yaƙe a wasu alƙaluma sun nuna cewa a duniya kusan kasashe goma sha bakwai ne ake cin karo da matsalar shigar da yara a cikin yaƙe-yaƙe yawanci kuma a waɗannan kasashe na afirka shin me ya kamata waɗannan kasashe na afirka su yi domin kare yaransu da mutunta wato 'yancin yaransu. kowa kun abin da na fari da abin da ya kamata yaran nan su za su cikin condition wa'anda yake ko wani ya zo ya ce ya su ba za su tafiya ba su da kansu ba za su samu damar su tafi ba ba za su samu ma ba zai shigo ma kansu ba tun da dai wa'ansu nan da kake da suke gani ba dan sun so bane mhm. suke tsiya wa su dole su ne ake nan ake sa su wa su kuma dole yaran nan a samu a samu aiki mm. yaran nan a samu a waye musu kai yaran nan a jayo hankalin su kuma wannan aiki kowa da kowa ne zai kamata ya kamata ya yi su tunda kamar yadda nake muku wa su cikin jahilci ne suke yi wa su kuma talauci ne ke sa su wa'ansu su kuma rashin eh, rashin aikin da ko ka ake cewa ne mm. eh to ganin haka dai ne inda abu yake daure kai madan azara shine majalisar ɗinkin duniya ta sa hannu kan yarjinu hanyoyi da dama na kare da mutunta 'yancin yara da kare su game da shiga yaƙe-yaƙe inda an ka ɗauki cewa ma shigar da yaro cikin yaƙi kamar wani babban laifi ne to amma kuma har yanzu kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba me ke kawo haka to abin da zan ce zan cewa ga wannan da dai ni dai ga nawar ra'ayi ba a doki takarda bane an an ka doki takarda ai ya kamata a ce akwai abin da zai biyo baya sai ta da ayyuka mu ba mu zai da kwamfani ma shi zai ne zai sa abin gari an doki takarda ga shi nan za ka za ya kamata a yi mine ne ya kamata a yi don saboda a cimma wannan guri kenan abin da ya kamata a diba a gani mine ne za a sa gaba wanda zai sa a cimma gurin takardar da an ka an karbuta an lattaba hannu su takarda kuma daga baya ba a yi komi ba to ne an kai kenan Mhm. ba alifta ba takardu ba ne mm. ba abin gaba ne ana doka separate tax ta akwai su akwai convention akwai luwa akwai wane ne akwai wane ne tipo eh, wa'anda suke abin ga yaro mm. na lamis abin da kin su application kin ce ke wuya. wato a watar da waɗannan dokoki ni ce a aiwatar da su ne matsala yanzu wa'annan abubuwan da kuke fadi eh. wallahi akwai inda shike ba ma san da su ba bangare bangare wa an su ka ka su ba ma san da akwai wata eh, ruwa wadda ke protege ki akwai wata ko wani ko ta convention da shike an rabkata kullum muna so bi mun ga ce wa'annan dokokin wa'annan takardun wa'annan a fuddo su a yi kokari ya zamanto hmm. wanda yake daji da wanda yake cikin gari da wanda yake ko ina uwaye sun san da su ubannin su sun san da su don saboda ba ka iya baya ka kuma a taimaka a tanye su yadda ya zamanto yara su ma su samu Nijar Ramadan Azara an san da ƙasar Nijar dai ba ta cikin yaƙi. To sai dai idan ka dubi yanayin tsaro a yankunan Tillaberi ko a yankin Difa ana ganin dole al'ummar Nijar ko gwamnatin Nijar ta yi fargaba kan halin da ake ciki saboda me wato waɗannan ƙungiyoyin ta'addanci eh, suna iya su ja yara su shiga cikin yaƙi tare da su tunda a wani lokacin an sha kama mayakan boko haram a ga yara cikinsu shin ya kuke ganin gwamnati za ta iya ɗaukar matakai na kare waɗannan yara eh, eh, kuna ba da tako gudunmuwa na faddakar da al'umma da yin kashedi gwamnati kan halin da ka iya shiga waɗannan yara na wannan ƙasa tamu shin mi kuke ganin gwamnati ta kamata yi. gwamnati ya kamata ta yi yau ne ba a ci a bishiyar ba mu cikin abin tashin hankali muna cikin shi mana tunda da na cikin shi bisa na cikin shi hmm. wajen tawo ma wasu ana ana kai hare hare ai abubuwan daga nan ne suke farawa hmm. kenan eh, gwamnati ta doki mataki na wanda shike na farin dai ni ba zan ci ba a ba bindiga ba da wuta ko a ba da abin ga a kashe ko a kashe na fara a nemi kashe ta wanga a wanga abin ke a nemi wato ta hanyar mun wani gwamnati ta biba ta gani ni ne ne yasa ake wanga hare hare a cikin a cikin kasar mu mhm. ni ya kawo shi mhm. wa'anda ke shi ni suke so wai wa'anda ke shi kuma ya kamata ake a san su ne kuma a san ne ne suke so wai wai shi ne ta adon tahiya ya kamata a duba a gani ana iya a gyara shi ta hanyar siyasa a zo a gamu turgin tabin mm, wato a samu samu sulhu dai tsakanin bangarorin. A samu sulhu. Na'am. A samu sulhu kuma ba yiwa ne ba a samu sulhu. Tanke ba a san menene wa an mutane su zuwa ne kuma menene suke so. Mhm. Ha a kai da dan saboda haka nan da uwaye da yaran kowa ya samu lahiyar kai shi. Tun da harin da fa muke ciki ba hali bane fa mai kyau. Gaskiya. Ba wanda zai ce muku fa yana kwana. Ni da nake kyau kuma duk da ina kake a cikin Niger ba wanda zaka kwance hankalin kai hankalin ka eh, yana kwance. Ba akwai wuya. Ka gani su an ga 'yan ta'adda ba an san ko su wane ne ba soji an san soji ne me in sun mutu in dan ta'adda ya mutu ko soji ya mutu an tabbatar da cewa uwa ce ta rasa danta uwa ce za ta kuka mace ce za ta rasa ubandiyanta ko mijinta ko abin da kenan wannan mace mace mu yau muna so ya zama to abu ne wanda shike ya kare ga Nijar babu shi ba mu son shi ba mu fatar shi uwaye sun daga sun halaka sun mutu shi ne muka ke a duba a gani wai mutane ga wasu wane ne wai mutane ga ne da suke so gurin su ba dai su kashe ne kawai ko mm. ha mutane rai ya ga arkane eh, malama azara ku tsaka layi za in sake dawowa wajen nako eh, eh, madan sara wannan matsala ta shigar da yara wato yaƙi an san da uh, wannan ƙasa tamu ba ta cikin yaƙi ko da kamar yadda madan azara ta ce nijar ita ma tana cin karo da wasu tashe-tashe hakula a yankin tilaberi ko a yankin difa kuma ana ganin wani lokaci waɗannan mahara idan ka kama wasu daga cikinsu ana ganin akwai yara ƙanana ciki shin uh, mi kuke ganin ya kamata a yi domin hana waɗannan ƙungiyoyi ɗauka yara cikin irin wannan tashin hankali? Ina shi a hana ƙungiyoyin kashe-kashe wannan ƙungiyoyin tashin hankali su ɗauke yara babban aiki ne. Me yasa? Tunda kun ga su kamar yadda Hajiya Zare ta ce. Ka'idodin mhm, mhm. mhm. ba ko ina ba ba kowa ya san shi ba. Tunda yanzu inda su in ma sun sani. Akwai ma wani babban matsala da ta fara harkan Boko Haram ko wata ƙungiya mai kamannin haka. Mm. In kuna tuni bara wancan Boko Haram ta ta ɗauke mata ɗari da wani abu. Aka mm. kai su can ba a maido su ba hai kalkimowa waɗansu watanni a aka maido su. Mm. me aka ce ce aka wani dan su matan su sun mace su su zamna can waɗan mm. suna da maɗiya wannan kuma wata matsala ce zan sa ba su ga an suna nan ga aihuwa wannan yaran da suke nan ga aihuwa girma za su yi cikin su kenan su da ja an sa musu wannan kuma babban matsala ne tunda ba a tura su ba a kama su ba ɗiyan su ne wannan ma babban wata matsala kuma yaran da ake nan su sai ma sun yi waɗancan da ake kawowa ma kai kari mm. wannan kuma babban matsala ce yanzu gwamnati ita da kanta ba a ka takarda ba ka diba ka gani ka ce eh kai kayan ratife ko non non mm. kamar yadda hajiya ta ce ne que a maida da a bishi da mezir wato a raki waɗannan matakai da ake ɗauka matakai a ta a san yadda aka yi mai ba da ƙarfi da ƙarfi kamar yadda su suke ba a ta a hmm. musu magana in ana son a surhunta wani abu ko ko a maido abu ya zama kamar ruwan sanyi a da yana hmm. ran zahi que a samu wani teren dantant hmm. wato sulhu dai sulhu dai na'am kun gane bai yiwa a ta haka nan gaskiya gwamnati wurin nan ina cewa tana da babban aiki kuma aikin nan ba ita kadai ya kamata ta yi tun ita kadai wallahi ba ta iya eh to kawa da ku da su ne ta kamata ku taimaka a yi aiki tare domin magance wannan matsala ina cewa da mu da su ne mu abin da ma muke nema kenan amma dai ina ji kungiyoyi da gwamnati da ya kamata a ce sun sa hannu don su san me za su yi da wannan abu mai yara mm. yara ne a da ba tsohaye ba can garuruwa can daban ne a da tsohaye nan ga yara sun yi yawa in ba a kula da su ba a nemo abin da zai sa yara ƙananan da suke daji wata ran daga dajin ma waɗansu suke wani namiji ko wani malami ya dauko sai ce su yi bara nan wata ran boko haram ne masu bara nan ne suke saurin dauka suna ta suna kai su ana ba su makami su yi ta kashe kashe da a ce talauci kamar yadda hajiya ta ce talauci na ka hmm. kenan abu da yawa ne ya kamata gwamnati ta diba to wani illoli ne wannan matsala ta shiga da yara yaki yake yake kawo wa ƙasa da kuma al'umma yana ka matsaloli babba fasko yanzu in yara suka ce su shiga yara deja kun san kwakwalwan yara da babba ba ɗaya ba ilson fasilman ana iya manipulation ana juya kansu mm. a kai su a ce su su kakkashe kwanakin bayan mawafa sai desambar aka kama yara mata biyu gudumariya ko ina ne na gano aka aiko mini wani ofisa yara biyu aka kama guda ita ba a same ta ba guda aka same ita kenan ga faɗi yadda aka yi mm. mata shiga a ciki ba a sa ta dole ba aiko mi kawai son rai ne aka ba su kowace bindiga biyu ta su zan tahiya wai don su kashe mutane ba asiri ba komai kawai ra'ayi ra'ayi aika wannan matsala ce ko babban matsala ce ya za a ce mutum a cikin hankalin shi ya taya yana kakashe kakashe kenan ya kamata a ce wallahi gwamnati tun da in bata tashi ba tun yanzu da difa akwai matsala kowane garuruwan Nijar sun fara tabuwa to wallahi nan zuwa gaba ina jin ya mai ma addu'a ce ta kare mu to madalla Allah ya kara kare wannan kasa ta mu <laughs> madan azara kuna jin mu shin ya eh, kuke ya kuke ganin za a kawar da wannan matsala ta shigar da yara cikin yaƙe-yaƙe a kasashen Afirka mu da kuma kiyaye wannan kasa ta mu to 'yan Afirka gaba dayan su wa'anda wanga abin ya shafa tun da ya shafe su su duka sun gama kai gaba daya na fara a gama kai a doki politik guda ta kare wanga tun da dai akwai su doki akwai dokokin da an kai wannan na fara duk gaba dayan su su doke ta na biyu ya zamanto kamar yadda wannan biyata ta fadi ya zamanto 'yan kungiyoyin da suna iya su kawo nasu kokari a dinga sa su mana cikin cikin abin bakin a sa su su ma su kawo nasu kokari a sa kowa da kowa duka wanda ya kamata ya yi dan gaskiya tsakani da Allah wannan matsala ce babba da muke fuskanta yanzu kamar yadda da yarinya ta fari mm. yanzu an suna mutane da ake doka suna in ka tambaye sai su kira ka su wurin zabe ne an ka kai su wani zabe ake yi yanzu mu ba san wanda zabe ne irin zabe ne ba mm. yanzu jiya eh. yarinya an kai an kai su wani ya zo hannun shi a kare eh, kenan matsala da ce wannan kuke tabuwa saboda waɗannan yare da ake caza sun je kawo na wajen wani shirye-shiryen arolman ko zabe haka suna eh, su shiga cikin tarkon waɗannan ƙungiyoyi da yake yi da mm. tamma da muke arolman ne amma tun da dai ban ga zaben da ake yi ba yanzu haka amma ba gaskiya ana kai yara yanzu ce akwai yarinya da shike ta ba mu sani ba cikin wannan gurbi kina an kai ta ko kaka ne an kai ita dai yarinya an kai ta kusan ingila an kai yado ta mm. sun to tota an kai a mace mm. jiya dai tana likita ban samu ba na gano ta ni da kaina hmm. na je mai ban samu na gano ta me yarinya tana likita to ya kuke ganin an ba ta kashi an ba ta kashi ba musamman ne ta yi ba ya kuke ganin gwamnati za ta duba wannan al'amari domin kare wannan kasa ta mu to gwamnati yadda za ta doka wannan wannan al'amari diba da gani gari ba ban ga yadda za a yi shi ba tunda wa'anga dawatarwa ba ke za a bi ba wani abin gaba ne gwamnati ita ce za ta bi luwa ko mm-hmm. ita ce za ta bi abin ga ta bi abin da ya kamata shari'a ta kare ma na kare yara gwamnati ta yi kare rayuwar mutane a mutane a rasu kan mata da maza duka. Mada Azara ina ganin mutanen da suke ɗauka waɗannan yara cikin yaƙe-yaƙen da ake gani menene ta kamata doka ta yi kansu saboda idan ba a buga doka kan waɗannan ƙungiyoyi ko waɗannan mutane da ke shigar da yara cikin ayyukan yaƙe-yaƙe ai akwai matsala. ta wani abu to mina da kake so in ce maka ka san da wannan mutane ba mutane bane da gwamnati za ta kira yau ba ta ce musu kun yi kaza kun taka doka na kun taka tunda ba ba bin doka bane mm, oh, ah. na daya a yi itilizatin eh, da karhi a ce wa'annan mutane an kare da su mm. na biyu an yi sensibilisation a zo an yi sulhu mm. ni ko ina tsammaha ta hanyar sulhun nan ta yi eh, ba eh. wa'anda ke biye da wata doka ba ke ko wani abun ga balle a ce gwamnati ta doki ta doki sandarta ta bige shi don saboda sun yi sun sa yara cikin abin ga kin sun taka doka kenan bari a bige su doka ba kullum cikin taka doka ne ba suke wallahi haka ne taka doka ne eh, eh ya kuke ganin wani kira ku kuke ma yara kenan da su kiyaye kansu da ma uwayen yara kan wannan matsala ni kiran da nake yi da uwayen yara da yara duka su kiyaye wannan haraka ita kuma gwamnati yaran nan da samu ta samo musu aiki mata uwayensu wa'ansu tun da wa'ansu yara babu uba ya mutu babu uwa ke kere kenan tana fama uwa ba wani abu ba ke gare ta kenan a samu a taimaka musu ana zancen kullum autonomisation de la femme autonomisation de la femme kinga yanzu in realite yanzu abu ne da shike mace za ta kare kanta ta kare diyanta ta kare jikokinta in dai akwai shi yara kuma su ma an ma yara bai samu aiki ba dai uwan shi tana nan cikin aikin da take nan gari diyansu yanzu an su suna rini suna abin gana nan ga hmm. mace sai ki kawo diyanki kenan shi ma yaron an yi okipecin shi ko ya samu aikin yi amma uwa ke baki da abin da zaki yaro bai da shi uba babu shi shi jama'a kaka za a yi lalle ka akwai yaran da suka kai yakin abin da su kai inda ake wani aikace aikace na su uh, dirkukin na inda ake harka zinariyar nan mm. shi ma masala ce mm. ka samu wani zan ne mai kato yana taimakin hanya yanzu ya kashe ka ko ya amshi abin da abin da ke gare ka eh to ana wani lokaci kuma yaran nan ana ceto su daga hannun waɗannan ƙungiyoyi Shin ya kuke ganin ya kamata a warware musu wannan matsala ta kasance tare da 'yan ta'adda hamma da kashe sai a ce yaro gashi nan ya taba kashe mutane. Yanzu waɗannan yara an ka ceto su wace haya ne kuke ganin za a taimaka musu? To, hanyar da muke gani kamar ɗaukar kwanan can ma mun ba mun gani kamar an ga masu shaye aikin nan. Aikin eh. wani kadar haka inda za a inda za a komai da komi a kamo likitoci waɗanda za su zo zan tattakin su musu wannan kwaya cikin kai farce yawancin su abin kwaya ce mm. an ka samu kuma a menta ta cikin wannan wurin cikin santarkin akwai inda ake koya musu wani aiki akwai inda ake koya musu wata lakon akwai inda ake koya musu wani addini duk komi da komi dai a yi shi cikin santar vraiment a yi tun wani santar da recuperation. Mm, haka to madan ina mm. ganin azara za na sallame ko wani sako gare ku ko wani kira gare ku kafin yin sallama da ku. to kiran da ke gare ni dai wannan abin sako farkon dai ya zamanto yadda dai mun ce ne da Allah da annabi a samu aikin da za a yi yaran nan za su yi mata su kuma a samu musu aikin da za su yi kuma baya haka nan a nemi sulfu a nemi sulfu Na gode, na gode sosai madan Azara. Na gode Allah ya saka da alheri. Dan Azara kenan tun daga birnin sa kai tsaye. Bari dawo a nan ɗaki magana. Eh, Sara eh, kin ji mun zo kan wato ƙarshen wannan mahara tamu. Eh, a ganin ki za a yi a kare waɗannan yara kuma ya kike ganin za a ba su makuma mai, tagari domin kada su yarda a rika ɗauka su cikin irin waɗannan matsaloli na yaƙi-yaƙi. Eh, kun ga da abin da ke kai yara cikin wannan harkokin ko koko an ci abin da ke sa su dole shiga tun da wata ran ba ma da son ransu bane in aka ce da yaro da yaro ne. Hmm. Ina Ina jikula education ko ban san ya hmm. zan haɗi mu fasarar horo dai parce que la grande partie in yaran da ake ɗauka daga daji suke wuta hmm. parce que cikin capital kaman sai rara ka gani a ce an yara sun sun waye kai sun waye bai yi wa da sasa yara suna da saukin a ja su a sasa nan da nan an ja su an kawo kenan hmm. kawai gwamnati ya kamata ya gani ban ce babu ba a cikin ƙwayoyi klasoshi da zai sa a hore su ko wani abu me akwai waɗansu da ba a ma san da akwai ƙauyen ni na taɓa zuwa wani ƙauye da ni da kankana Ghana ba akwai ƙauye a wannan duniya a cikin garin gaba. Kawai ta yi izole ne kwamfletoman ya kamata a ce an tai ko ina. in ma ba iya counseling class akwai yi su bukoki ko wani wane ne mhm. a san an fara sa wayar da kansu don su su san barin harkokin nan gwamnati ya kamata ya zan diba abubuwan da yake sa yara mhm. suna shiga ciki tunda waɗansu ko an sa su dole in suka tai waɗansu abubuwa ake samu su cikin kai da haika ganin da nan sun amince sun ɗauki bindiga ba wani asiri ba ko ito ya kike ganin waɗannan ku kungiyoyin naku za ku taimaka wajen kawar da wannan matsala taimakon da muke iya yi ba babba kwarai bane kamar da wani babban kungiya eh, ka gwamnati da kungiyoyi za su iya yi eh, mm. abinda dai muke iya yi bai da yawa kawai dai muna mun san dai bai wuce kula dai da zamu yi bayan an kama yara ban san zan ce maka sun zuyin paske babban kungiyar da take kula a lokacin ma da ake yaƙi da aka ba aka ce ko su masu 'yan kungiyan kashe-kashe ko menene da in sun ga motocin mm. su ma kasu kai musu hari mm. su ne sai sayar mm. ni bancin ita ban ga motar kungiyan da take shiga cikin zondo konfli ba ba a taɓe su ba sai sayar ma ana taɓe su mai ba kullum ba to ai matsala ce kungiyar da take kokarin kare yara ko kuma hana ma yaƙe kuma ita ma 'yan bindiga daɗi suna kama su ai matsala ce wallahi babban matsala E to eh, yarjejeniyar nan ta ƙasa da ƙasa kan yaƙi da shigar da yara cikin yaƙe-yaƙe tana ƙoƙarinta amma har yanzu abin da za a iya cewa kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba shi ya kike ganin waɗannan ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa za su yi na ladabtar da shugabanni ko kuma waɗannan ƙungiyoyi da suke amincewa suna shiga da yara yaƙi. ka san malam mama in dai muna son wani abu ta ba ta bayyana ba mai wani abu dai ta tabbaka ya kamata a ce su a kowa ya zo ya zamna a diba a ga shugabanni da suka wuce mm. da suka yi aiki bisa kan irin wannan harkokin barin baka wani dan example guda mm, misali eh, eh, lokacin baba tanja mm. Allah ya ja zamanin shi almajiran nan da suke yawo mhm. gidaje nemo musu ya kawo ya sa su Mm. yana zan kula da su sai a ce dun shugaban afirka sun sa hannu aka in ba haka nan ba wannan kungiyoyi kananan da a cikin garuruwan mu za su iya kawo matsala ga yara to ina gode ina ganin duka duka da haka ne muka zo ƙarshen wannan muhawara tamu ta yau wadda ta kasance kan batun shigar da yara a cikin yaƙe-yaƙe waɗannan ƙalubaloli ne ake cin karo da su kuma ƙaƙane za a kawar da wannan matsala ta yara idan muka fahimci duka abubuwan da muka tattauna kansu za a iya riƙewa cewa lalle dole sai hukumomin ƙasa da ƙasa da kuma hukumomin gwamnati sun ɗauki matakai na kare waɗannan yara domin kare su daga wannan dubara ko wayo na waɗannan ƙungiyoyi masu dauke da makamai saboda yaro ya kamata a kula da shi domin ana ca yara mai yan gobe idan yara suna samun kulawa mai kyau suna samun aiki mai kyau to ba za su yarda ba wasu ƙungiyoyi su ɗauke su har ma su shigar da su su ba su makamai don su zo su kashe mutane ina ganin kuma ƙungiyoyin kasa da kasa ya kamata su yi ƙoƙarin ƙara ɗaukar matakai na kare yara da kuma ba da hukunci mai tsauri ga duka waɗannan ƙungiyoyin masu makamai da ƙungiyoyin ta'adda da suke shigar da yara cikin yaƙe-yaƙe a madadin wato duka mutanen da suka ta ni gabatar da wannan mahara kan layi mun samu madan azara tun daga birnin eh, agadas wadda ta kasance ta da mu a kan layi kuma mun samu malam zakari ibrahim sakataren dindindin na kungiyar nan ta kone eh, da shi ma a kan layi a nan birnin mai sai kuma malama eh, sallau garba sara da ke kula da tsare-tsaren kungiyar nan ta reprodev a nan birnin mai mun gode allah ya saka da alheri a bisa kan inji ko halidu Abdu Haruna, ni malamin ma'ada nake ce da ku a huta lafiya.